amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, na marasa mai zance dan uwana saidi mustaba ya gabatar mana da muhabara wanda wato wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira an ba mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kalmomi takaitattu daga haihuwan sayyiduna rasulullahi zuwa hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kyauta ne kawai na Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' matashi ne wanda ya hada marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan ko da a ce baka jin abin da ake faɗi to kai ka san wanda ake faɗansa kawai na daban ne shi annabi muhammad ko da yake dama kalmomin da aka sifanta manzan allah sallallahu alaihi wasallama da su kalimomi ne wanda a duniya ba a taba amfani da waɗannan kalmomin akan wani mutum ba idan ba akan manzan Allah ba daga sifofin da ya karanta mana wanda ummu ma'abad al-khuza'iyya ta sifanta manzan Allah da kamanninsa da yanayinsa da sifansa da ƙwarjininsa hadisin ummu ma'abad al-khuza'iyya da kuma hadisin sayyiduna ali ibn abi talib wanda shi ma ya sifanta manzan Allah sallallahu alaihi tun da kana rasulu tun daga kana rasulullah al launi har zuwa lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu da hadisin Anas ibn Malik da hadisin Hindu ibn Abi Hala waɗannan hadisan gaba idan ka zo ka kalle su za ka ga wato yadda aka zira kalmomin da yadda aka tsara kalmomin kawai wani irin tsari ne wanda ba a amfani wannan tsarin ba akan wani bil'adama baki daya dama kuma idan za a yi magana akan manzan Allah to dole sai an duba kalmomi da lafazi waɗanda suka dace kai babu ma wani kalma ko lafazi wanda matsayin kalman ya dace da manzan Allah kawai sai dai a jingina lafazin da manzan Allah domin shi kansa lafazin ya samu daraja saboda an danganta shi da mai daraja shi yasa alfazazi ya ce "Zinin ƙaula in hawalta madha muhammadin fa fi kulli ƙaulin mustahilun wa izu. in za ka yi bi manzan Allah ka auna magana sosai saboda a kowane magana akwai maganan da mustahil ne ya koru a faɗa wa manzan Allah akwai kuma maganan da ja'izi ne ya halatta a faɗa wa annabi Muhammad to gaskiya wato ni kai na kusa na bebance sabila da yanda na ji yanda sayyidi mujtaba ya yi sardin wato wannan sifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wa iza shimta bishrahu wa nadahu azhalatkal anwaru wal anwahu idan ka ji sifan manzan Allah ko kuma ka kalli jamalan manzan Allah to za ka ruɗe ne za ka rasa me za ka ce da hasken annabi da nau'o'in yadda za ka faɗa ɗin sai ya ruɗar da kai kama rasa me za ka iya faɗi akan manzan Allah irin dai abin da yake samun wanda suka ziyarci manzan Allah ka san da farko idan ka ziyarci manzan Allah za ka tsammaci in ka je za ka zuciyanka dai sake ka iya magana ka yi barangwajen yabo ka yi maganganu ka roƙi abin da kake so kana zuwa gaban annabi kuma sai ka ji ka ruɗe sai ka ce me nake so na ce ma annabi ne ma sai ka mance ga baki daya kamar yadda albusi ya ce wazahilna عند اللقاء وكم أزحل سبا من الحبيب اللقاء ووجمنا من المحبة حتى سبحان لله سبحان لله سبحان لله sai an wasu sai su dan rabu kaɗan wasu sai su dan rabu kaɗan da a ɗan ragu kaɗan can ne ya kare wai kuna tsammani shi ma baya jin abin da ake akan annabi muhammadu ne zato kuke yi baya ji ne ai shi ma yana jin abin da ake faɗa kan manzan Allah kun manta da dutsen uhudu da manzan Allah ya aukan dutsen uhudu sai kawai aka ji dutsen yana rawa yana jijjiga yana rawa yana jijjiga sai da annabi ya taɓa dutsen ya ce ihda ya uhudu fa inna ma alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidani ya kai dutsen uhudu ka tsaya ka nutsu saboda ni annabi muhammad ni ne nake kanka da sayyiduna abubakar da sayyiduna umar da sayyiduna usman ko mun manta da kututturan dabino wanda manzan Allah yake dafa shi yake yin huɗuba, akwai wani kututturan dabino a masallacin manzan Allah wanda annabi idan zai yi huɗuba sai ya dafa kututturan dabino sai aka yi wa manzan Allah mimbari sai manzan Allah ya dawo hawa kan mimbarin sai kawai wata rana annabi yana cikin kuduba kawai sai aka ji wani irin nishi mai tsanani da kuka aka rasa daga ina ne duka masallacin ya ɗauki nishin kawai sai kawai aka ga manzan Allah ya sako taftaf daga kan mimbarinsa sai aka ga ya zo ya tsuguna a jikin wannan kututturan annabi yana magana da shi kar mu manta kututturan nan bushashe ne na dabino da aka yanke tamkar katako kamar dai yadda wannan itacen yake haka wannan kututturan yake amma shi yana da falala sabila da annabi ya taba shi kuma annabi ya hau kansa amma ku duba yadda yake shauki zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya taba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ke damun ka yace wallahi ya rasulullah idan ka taba ni ina jin natsuwa ina jin daɗi amma tun da aka maka mimbari sai ka koma hawa kan mimbari ya rasulallah annabi sai ya ce to kana son na dasa ka a duniya ka sake zamowa sabon bishiya ka yi toho a cikin 'ya'yanka ko kuma kana son na binne ka fito a cikin bishiyoyin aljanna sai ce a'a ya rasulallah a birne ne na fito cikin bishiyoyin aljanna sai aka birne shi ku da dabino yana shauƙin manzan Allah to kuna tsammanin wannan mimbarin baya shauƙin annabi Muhammadu da muke faɗa wallahi yana yi bishiyan dabino tana tana shuke wani kafiri ya zo yana izgili ya ce wa manzan Allah idan kai annabi ne ka sa wannan bishiyan ya zo annabi sai ya ce ka je ka ce wa bishiyan ya zo yana kiransa sai ya je ya ce wa bishiyan bishiya wai ka zo in ji wancan in ji wancan sai nuna annabi muhammad bishiya ya san waye annabi muhammad sai ya jijjiga sai da ya ciro tushensa da jijiyoyinsa tun daga ƙasa sannan ya kwanta ya fadi yana birgima reshensa yana rubuta Muhammadu rasulullah sai da ya zo gaban annabi ya yi sujada sannan annabi ya ce masa tashi kowa yana gani annabi ya ce tashi sannan bishiyan ya tashi annabi ya ce koma sannan bishiyan ya koma shine البوسي يتي جاءت ja'at الاشجار ساجده تمشي اليه على tamshi بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروقها من بديء الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حرا وطيسا للحجير همي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم ai ba iya mutane ba ne jamadatu hazal kauni ta diri muhammadan duka sandararrun abubuwa sun san wane ne annabi muhammad sai da tuna aisha ta ce annabi muhammadu ya kasance tun kafin a turo shi duk bishiyan da ya shige ko dutsen da ya shige sai ya yi sallama wa manzan allah ya ce assalamu alaika ya rasulallah wai kun manta annabi ne fa aka yanka dabba bayan an yanka ta aka bididdiga kasusuwanta aka tambaya me annabi ya fi so a jikin nama sai aka ce zira'i karfata annabi ya fi so sai wata yahudiya ta ɗauki karfata ta je ta saka a tukunya ta zuba dafi poison ta dafa shi ya dafi ligif da aka kawo shi gaban manzan Allah ƙashi da nama ya yi magana da manzan Allah naman annabi ya ɗauka zai ci naman sai ya ce inni masmumun ya rasulallah kuma kar ku manta annabi ya ci naman sahabbai sun ci naman a cikin wanda suka ci ma akwai wanda sun yi Fati, akwai wanda ya rasu cikin wanda suka ci wasu kuma suka kama rashin lafiya annabi na cikin ci sai ya ce na wannan kafan akuyan yana ce min an saka dafi a cikinsa annabi ya ce a zo da matar da ta dafa naman aka zo da ita annabi ya ce kin saka wani abu a ciki ta ce eh na saka dafi na sa ne idan kai mai gaskiya ne ba abin da zai same ka kuma idan kai ba mai gaskiya ba ne kowa ma ya huta ba yahudiya ne a khaibar sunanta zainab karfata kafan akuya yana magana yana shahada ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dabbobin ma kafin a yanka su suna raye annabi yana magana da kowane dabba yana magana da ba ma annabi muhammadu ba sahabbansa suna iya magana da dabbobi ya kai sahabin manzan allah safina ana ce masa safina tu maula rasulillah annabi ya ba shi wasiƙa ya kai wasiƙan zuwa ga sayyiduna ali sayyiduna ali yana kai ba. lokacin yakin khaibar safina yana cikin tafiya sai kawai ya ga zaki ya far masa sai ya rasa me zai tuna a kwakwalwansa duk abubuwa na kariya da hasbunallahu wa ni'mal wakil da la haula wala quwwata da inna lillahi duk annabi ya koya musu amma duk bai tuna da komai ba kawai sai ya tuna da shi dan aikan annabi Muhammad sai ya ciro wasikan annabi sai ya daga sama ya ce ya abal haris hazihi risalatu rasulillah ko hazihi risalatu min rasulillah ya kai zaki uban dawa ka sani wannan wasiƙan annabi muhammadu nake dauke da shi zaki ya san waye manzan Allah ya zo shi aka ce bai cutar da safina ba ƙarshe sai ya zamo ɗan rakiya yana gaba safina yana baya sai da ya fitar da safina daga wannan dawan gaba ɗaya daga wannan dajin aka ce sai ya kaɗa masa bindi yana masa isharar ka gaishe mun da annabi muhammad dabbobi sun san wane ne annabi muhammad kowa ma akwai lokacin da manzon Allah na cikin tafiya da sahabbansa sai ga wata tsuntsuwa ta zo tana ta shawagi ta je ta dawo ta je ta dawo annabi sai ya ce sahabbansa waye ya ɗauka mace 'ya'yanta guda biyu sai wasu sahabbai suka ce mu ne muka ɗauka annabi ya ce ta zo ta kawo min karanku ta yi magana da ni ku ɗauki 'ya'yanta ku je ku mayar gurin da kuka ɗauka tsuntsaye suna magana da annabi muhammad akwai lokacin da annabi yana cikin tafiya sai ya ga wani raƙumi ya bazama annabi ya zo ya saurara raƙumin idansa yana hawaye ashe ya zo yana magana da manzon Allah yana ce ya rasulallah ina da iyayen gida suna ɗaura mun nauyi mai yawa ba su bari na na huta annabi muhammadu ya ce je a nemo masu raƙumin suka zo annabi ya ce ba za ku tausaya masa ba wanda ya tausaya ma dabba wanda ya tausaya ma wanda yake shugabanta Allah zai ji tausayinsa to mu san cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani halitta cikin doron duniya da bai shaida da annabi Muhammad manzon Allah bane sai dai kan kangararren mutum da kangararren aljani amma kowa ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka a ce maka rana ta ta faɗi annabi ya ce rana ta dawo duniya ta tsaya cak rana ta dawo annabi ya saka sayyiduna ali aiki lokacin sallah ya wuce ko a wani riwaya bacci ya ɗauke annabi da sahabbai har lokacin sallah ya gota annabi ya farka sai annabi ya ce rana ki dawo rana ta dawo a ruwayin sayidina ali kuma sayidina ali ya je aikan manzon Allah ne annabi ya ce da sayyidina ali yana cikin da'an Allah da da'an manzon Allah rana ta dawo ashara ila muznin fasala musammadan wa izrama maskal ma'i amsaka mulhama wa ruddat lahu shamsun bu'aida ghurubiha wa iz kazzabu kad anzalakum muhkama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni marana rana ta je za ta faɗi ta dawo da umarninsa ya kira wata shine wancan aqsamtu bil qamari lil munshaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabrurat al wata ce ga ta nan a sama annabi ya kira ta yace wata zo wata ya sako har Allah ya ce iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al qamar duka halittu gaba ɗaya an sakhale su ga annabi Muhammad Allah ya huwace masa Muhammadun sayidun kaunaini والثقلين والفريقين min urbin wa min ajami akwai lokacin da annabi yana cikin tafiya sai ya je ana kiransa ana ce ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya sai ya ji kiran tsakanin bishiyoyi ne sai ya ji an ce innu minni ya rasulallah matso kusa shigo shigo annabi sai ya kutsa sai ya ga ashe barewa ne take daure take kiran sunansa annabi ya ce me yake damun ki tace ya rasulullahi ina da ƴaƴa guda biyu a tsakanin dutse kaza da kaza sannan ce ni daure ni ka yanta ni na maka alkawarin ina shayar da 'ya'yana zan taho annabi ya ce ba ni na farauce ki ba ce ki tace na maka alkawari zan dawo ya rasulullahi annabi sai ya kunce ta yana kunce ta ta je ta shayar da 'ya'yanta ta dawo annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙoƙarin ɗaure ta sai ga sahabin da ya farauce ta he ya ga zan Allah sai ce ana bukata ne ya rasulullah annabi sai ce eh ka fansar mun to daga karshe sai ya bawa manzan Allah sai annabi ya kunce ta sai ta tafi har alqadi iyad a cikin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa ya ce bayan wafatin manzan Allah a raudan manzan Allah an ga wata barewa ta zo ku dai ga yadda barewa take tsoron mutane dabbobi ne na daji ba su shiga mutane amma ga mutane dandazo suna tare ta zo ta kutsa su tana tafiya aka tsaya ana son a ga ina za ta je kawai aka ga ta je jikin kabarin manzan Allah ta durkusa ta daɗe ta daɗe ta daɗe ta daɗe sannan ta tashi ta tsaya aka ce bata juya ba sai tana tafiya da baya da baya tana rubas sai da ta kule kawai sai aka ga ta juya ta tafi a nan ne sadatu idan mutum ya fito daga raudan Allah to ba dai juyan Allah baya ba shi kenan in ya fito sai yana baya baya baya baya har sai ya fita daga babu salam sannan ya juya ya tafi shine alfazadi yake ce laqad faza man labba wa tafa wa zarahu wa marraga fi zaka turabi izarahu wa in kunta lam tablugh ukhayya diyarahu rasulillah رسول الله نرجو جواره muhibbin محب فالحب وكل محب yace lalle wanda yayi tawafi yayi talbiya je ya turmuza fiskansa a jikin kabarin manzon Allah wannan ya samu rabon da babu iyaka ya kai dan uwana idan baka je gidan manzon Allah ba baka taba zuwa Madina ba to ka roki Allah ya kai ka Madina saboda idan ka je Madina duk abin da rai yake buri to za a same shi a Madina diyarun biha tulfal marafiq ajma'u duk abin da ake buri yana nan a cikin madinan annabi Muhammad to kar mu manta dabbobi ma sun san wane ne annabi Muhammad shi yasa sayyiduna Umar ibn al-Khattab bayan wafatin manzan Allah sai ya zo ya tsaya ya buɗe jikin manzan Allah kun san annabi sallallahu alaihi wasallama shi ko da yaushe kamshi yake yi ba a taɓa zuwa gurin manzan Allah ba a ji kamshi ba kuma har yau idan ka shiga raudan manzan Allah sai ka ji wani kamshi wanda direct wannan kamshin yana taɓa zuciyanka ne da ruhinka shi yasa sayyidina abubakar ya zo ya ce tsifta hayyan noman yitan ya rasulullah sayyidina umar da ya bude jismanin manzan Allah sai ya ce ya rasulallah kai ne wanda Allah ubangiji ya turo ka zuwa ga mutane ga baki daya a iya shekara 63 da kai ga dubban mutane sun yi imani da kai amma annabi nuhu Allah ya turo ki da ya shekara shekara dubu ba hamsin yana da awa amma wanda suka yi imani da shi ‘yan kaɗan ne Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa ƙare ya sake ce ya rasulallah kai ne wanda ‘yan wuta suna wuta suna kuka suna buri ina ma sun yi maka biyayya suna ce ya laitana a ta'an Allah wa a ta'an rasula ya rasulallah kai ne wanda aka saka maka dafi a jikin nama karfata da ka zo ka ɗauki naman kana ci sai naman ya ce an saka dafi karkaci ne ya rasulallah kai ne wanda kutittiran dabino saboda shaukinka da soyayyanka ya kama yin kuka saboda ka bar hawa kansa mu kuma gashi yau ka rabu da mu ya rasulallah ya ce fa nahnu aula bil hanini ilaika ya rasulallah annabi ai idan kutittiran dabino zai yi kuka saboda soyayyanka to mu muka fi cancanta mu yi kuka saboda son ka da begenka da kaunanka ya rasulullah to kowa ya san manzan Allah duka duniya babu wani abin da bai shaida da annabi Muhammad ba haka a alamul malakuti sammai ga baki daya Allah Ubangiji ya nuna annabi Muhammad ga kowane bangare cikin sammai shi yasa aka yi isra'i da shi aka tafi duk sammai ملائكو سكا شيدا ملائكو الملأ الأعلى وانا سكي حملات حملات الأرش سكا غا أبندا بس تبا غنيبا أصرابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشوب بالبدر أو كالجند بالعلم hatta ataita maqaman la yutaru laha ala janahin wa la yus'a ala qadami wa qila kullu nabiyyin inda rutbatihi wa ya muhammadu hadal al-arsh annabi shi da za a nuna matsayinsa to ba wai an nuna matsayinsa ba ne a wani waje sai da dukkanin halittun Allah suka dawo ƙasan kafansa baki ɗaya sai aka ce to kai matsayinka a nan za a nuna matsayinka ya rasulallah shi yasa annabi sai ya rufe sammai gabaki ɗaya suka dawo suna ƙasansa shine albusiri yace kai fatarqa kal anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u lam yusawuka fi ulaka wa qad hala sanan minka dunahum wa sana'u anta misbahu kulli fadlin فما تصدر إلا عن دوئك adwa'u لكزات الألوم من عالم الغيب wa minha li adam al-asma'u saboda haka annabi muhammad faɗansa yana da daɗi jinsa yana sanyaya zuciya masana suna ce a sami sami'ina zikiru hulahu ya larahin malat bihin nudamahu jin sifofin manzan Allah da kamannin manzan Allah da ɗabi'un manzan Allah yakan rudar da masu sauraro don idan na ce muku wanda yake sauraron abin da ake faɗa akan manzan Allah ya fi wanda yake faɗa jin daɗi ban yi karya ba saboda za ka ji abin yana ne yana taucin cikin zuciyanka yana tafiya zuciyanka ne kai tsaye sai ya zamanto kamar ma a zuciyanka kana mushahada kana kallon manzan Allah kana ganin yanayin manzan Allah mu ji yanda malam yake faɗa mana sifofin Allah sallallahu alaihi wasallam kaman daidaituwar tsayuwar manzan Allah a zajja akna wasi aljabin aknan irnain kumsan al-akhmasain inin farakat tuhu faraka wa illa fala yujawizu sha'ruhu shahmata uznaihi idza huwa waffarahu yanda ake sufanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai gashin ido gashin idansa daidai da daidai suke wani bai fi wani tsayi ba kuma a cike suke cif sallallahu alaihi wasallam farin cikin idansa fari tas bakin cikin idansa baki kirin karan hancinsa a tsaye ɗas kai ka ce karan hancinsa ya haɗe da gira amma kuma bai haɗe ba sabila da idan manzan Allah ya yi fishi akan ga wani jijiya ya taso wanda wannan jijiyan ne yake nuna alaman giransa guda biyu ba su haɗe a tsakiya ba ahdabal ashfar azajjal hawajib min gairi qarn bainahuma irqun yadurruhu al-ghadab shine kuma aka ce rajin sha'ab gashinsa yana sake gashinsa da aka ga yana ɗigar ruwa in ya jijjiga kamar ana watsa lu'u-lu'u haka da aka ga ba wai gumi ba ne kawai na natural ne gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in faraqat aqisatuhu faraka wa illa fala yujawizu sha'ruhu shamatahu ne. idan ya sake gashin sa to gashin baya shiga fatun kunnensa wani lokaci kuma gashin yakan sauka akan kafadunsa. wani lokaci ya kitsa gashin ya yi mishi kitso kwaya hudu kamar lokacin da manzon Allah zai shigo Madina ya shigo garin Madina gashin kansa yana kitse kitso kwaya hudu sannan mu'tadil alqama in ka ganshi a tsaye madaidaici ne ba badinul mutamasikun shi manzon Allah wato ƙoshashe ne kuma jikinsa ba sakekke ba ne ma'ana manzon Allah ba luti ba ne kuma ba siriri ba ne shi ne ta ce kamar reshe ne tsakanin wato rassa guda biyu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shi ba a tawilul ba'in bane ba alkasirul mutaraddid ba bane ba dogo bane da yake da tsawo sosai ba gajere bane amma duk tsawonka idan ka zo ka haɗu da manzon Allah sai kaga ka dawo kasa da manzon Allah manzon Allah kuma shi ne a sama to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashin kansa yakan kisa shi wani lokaci wani lokaci ya sake gashin kansa kuma manzon Allah ba siriri ba ne bajin yana da kamamman jiki sannan kuma dakmal karadis gaɓoɓinsa manya-manya ne idan ka haɗu da manzan Allah kawai ka san ka haɗu da sadauki kawai ba wai za ka gan shi kawai wani abu bane kawai wato wani mai rauni bane a'a kamar yadda sahabinsa yake faɗa ne laulam takun fihi ayatun mubayyinatun kanat badihatu tughni anil khabari idan ba dan ko da ma babu wani alama da za a ce maka annabi bai zo da mu'ujizozi ba kawai kana ganin manzan Allah kawai za a ganin manzan Allah kawai zai baka labarin wannan kawai wani wani mutum ne daban kawai wani na daban ne shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa albusiri da yake siffanta dirinsa annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami ka annama al-lu'lu'ul maknun fi sadafin min man mandikin minhu wa mubtasimi yace idan ka ga manzan Allah shi ɗayansa saboda ƙwarjininsa to da ka zaci zan Allah yana kewaye da rundina ne suna bin sa a baya amma shi kaɗai ne yake tafiya fi askadin hina talqahu wa fi hashan shi yasa a hadisin ummu ma'bad wanda sayyidi ya karanta ta ce marra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu wanda ya ga manzan Allah lokaci guda sai ya ji tsoro ya kama shi amma kuma idan manzan Allah ya matso ka zauna da shi sai ka ji kana son shine alfazari ya ce, bahiyun muhibun lam tu'ayinhu muqlatun minan nasi illa shafaha ar-ru'b wal mai kwarjini ne sannan kuma mai haske ne ba wani idan da zai ga manzan Allah sai abu guda biyu sun samu wannan idan sai kwarjini ya kama ka sannan kuma sai soyayya ya kama zuci aka ce akwai wani balarabin ƙauye ya yi imani bai taɓa ganin manzan Allah ba ran da ya fara zuwa zai haɗu da manzan Allah kun san mutanen yan uwanmu mu yan ƙauye sai mutum yana abu kawai kamar irin abun ban mamaki hakan nan da ya zo sai yana tafiya zai je gun manzan Allah sai yana tafiya yana ce ya kari don ya ji sifan manzan Allah annabi karim ne mai kyauta ne shi yasa masu yaban annabi suna siffanta manzan Allah da akramun nas ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadis al-amimi walan yadika rasulullahi jahu kabi izal karimu tahalla bismi muntaqimi sai yana tafiya yana ce ya karim annabi yana bayan sai yana ce ya karim sai ya juyo to ai bai taba haduwa da manzan Allah ba sai ya ci gaba da tafiya yana ce ya karim ya karim ya karim sai annabi yana bayansa sai yana maimaita sabiya da annabi ya gane ba mutumin gari ba ne kaman ba ƙauye ne to annabi kuma yana yin zahu ahyanan wani lokaci yana kakaci yana yana wato ba tsokana zance ba akwai abin da ya fi kama da daidai wato yana ne eh? kakaci kakaci dai da hausa shine kamar ka tsokani mutum ka ji mai mutum zai ce to yana cikin ɗabi'un manzon Allah yamzahu sai annabi yana masa kakaci yana ce ya karim sai annabi yana maimaitawa a bayansa sai ya juyo sai ya ce mala na mana magana ne irin na hausawa sai ya ce kar kyanka ya ruɗe ka kana tsokana na dan ka gani ba dan gari bane ina faɗa maka idan na je gurin masoyina annabi muhammad zan ce masa ka tsokane ni sai ya ci gaba da tafiya yana ce ya karim ya karim annabi yana ci gaba yana ce ya karim ya karim a bayansa sai ya juya ya ce wai waye kai in ke faɗan magana kake maimaitawa na faɗa maka in na je gurin habibi rasulallah zan faɗa masa kana faɗa min tsokana kana mun miza sai annabi ya ce to ka san da wa kake magana ya ce waye ne kai din sai ya ce ni ne muhammadu rasulullah sai ya runguma manzan Allah kaman kai ne kawai a ce annabi ya bayyana maka kawai ya tambaye ka ce ka san waye ni sai ya ce maka ni ne sai ka ce wane ne sai ce ni ne annabi Muhammad yaya za ka ji ya runguma manzan Allah sai ya kama kuka saboda soyayya sai annabi Muhammadu ya ce Allah zai saka ka a aljanna amma zai maka hisabi akan duk abin da ka aikata sai ya ce ni ne Allah zai wa hisabi ya ce to ni ma zan masa hisabi aka ce sai annabi ya kama kuka sai Jibril ya zo ya ce ya rasulallah Allah ya ce na tambaye ka kukan menene me yasa ka kuka annabi sai ya ce ya jibril ka faɗa ma Allah bawansa ya ce zai yi hisabi wannan magana ya yi nauyi sai jibril ya ce Allah ya ce ka tambaye shi da me zai yi hisabi sai annabi ya tambaye shi ya ce to Allah ya ce yayi za ka yi ka masa hisabi sai ya ce na san dai Allah zai min hisabi ya ce ni marowaci ne ila to in ya ce ni marowaci ne ni kuma zan masa hisabi in ce shi mai yawan kyauta ne in ni ala bukhlin hasabtuhu ala karami wa in ni ala zambin hasabtuhu ala maghfiratin in ya ce ni mai zunubi ne sai in ce in ya ce zunubi na sun yi yawa sai in ce rahamanka sun yi yawa in ya ce rowa na yayi yawa sai in ce kyautanka yayi yawa aka ga manzan Allah yana dariya har har haƙwaron manzan Allah suna bayyana haka a wani ruwaya ko na sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yana cikin tafiya annabi sai ya zo ta bayansa sahabin manzan Allah ne irin ba kyakkyawa ba ne sifansa ba irin na larabawa ba ne wato kaman ana ce kaman damim kaman dai a ce ba kyakkyawa ba sai annabi ya zo ta bayansa ya rike shi yana zuwa ne daga ƙauye in dai zo daga ƙauye sai ya zo wa manzan Allah da kayan abin da ake samu a ƙauye in annabi in zai koma kuma annabi sai ya bashi abubuwan da a iya birni ake samu har idan ya zo annabi yakan ce shi badi ya tuna ne mu kuma hadiruhu ina jin sunansa ku tuna min sunansa eh eh ba zulaibib ba zulaibib ba ko zuhair ko wani abu dai na mance sunansa ina shek eh, bahar huda to annabi da ya rike shi ta baya sai yana ce waye ya rike ni annabi sai yana ce wa dai sayi wannan bawa wa dai sayi wannan bawa wa zai sayi wannan bawa annabi yana masa wasa yana tsokanansa yana masa kakaci shi kuma kun san annabi kuma kawai automatic za ka san manzon Allah ne wannan saboda yana kamshi shi kawai idan ya bi hanya to wuni za a yi in an ba hanyar za a gane manzan Allah ya bi hanya sai kawai a jikinsa ya gane manzan Allah ne ya rike shi shi kuma annabi yana tsokanan sai yana cewa dai sai wannan bawan na masa araha wa dai sai wannan bawan na masa araha sai ya ce ai wannan bawa zai zamo mai sauki ba dan yi tsada ba sabiya da ni mummuna ne sai manzan Allah ya sake shi ya ce idan kai mai araha ne a gurin halittu to kai mai tsada ne a gurin Allah to haka da mu ga irin waɗannan gabaki ɗaya ah, idan aka ce sifofin manzan Allah sifofi ne wa iza shimta bishrahu wa nadahu azhalatkal anwaru wal anwa'u idan an ce maka halayen manzan Allah za su ce rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u zaka ga babu wani abun da zaka gani a jikin manzan Allah ka ce da ba haka ba komai ka gani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammadun basharun la kalbashar bal huwa kal yaquti bainal hajar saboda haka abinda zan cika mana da shi daga karshe, lallai lallai mu san cewa soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban al'amari ne wanda yake haska zuciya bayan ya haska zuciya ya haska gabobi, bayan ya haska gabobi ya nashe mutum gaba ɗaya mutum ya zamanto mutumin kirki dazu khalifa sheikh siraj yake faɗa mana ya zamo dole a gare mu a cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mu tsaya da gaske mu so manzan Allah kuma mu kwaikwai halayen manzan Allah mu ɗibi ɗabi'un manzan Allah na nagarta da mutunci da kara da jin kunya da yafiya da haƙuri da girmama mutane da tausayin na ƙasa da bayarwa da sauransu waɗannan ɗabi'u ba shi ne a wuyanmu lallai idan muna son manzan Allah to waɗannan ɗabi'u suna kiranmu da sauti mai ƙarfi a zuciyarmu suna ce ina muke a cikin mu'amalanku ina muke cikin sulukinku sannan ina muke cikin zamantakewanku sani manzan Allah ba da iya mu'ujizozinsa ya zo ya kwashe mutane ya kai su gurin Allah ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jiza lalura ne yake sa a bayyana mu'jiza law a qadrahu ayatuhu izaman ayasmuhu ah hina yidu adari sirriman Manzan Allah baya bayyana mu'jiza daidai da matsayinsa saboda shi yana gudun a ya juyo da idan mutane zuwa gare shi amma halaye ka akhlaquhu lam yu'ta khalqan mislaha ɗabi'un manzon Allah kan babu wata halitta wanda take da irin wannan ɗabi'ar na manzan Allah saboda haka wannan ɗabi'un ya zamo dole mu kamantu da waɗannan ɗabi'un ɗazu sayidi baharul huda a masallaci ya mana ishara zuwa ga abubuwan da ya zamo dole mu yi ta tamassuki da shi an ce mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne mai riƙon amana ne mai sada zumunta ne mai yafiya ne mai haƙuri ne mai kyauta ne mai jin kai ne mai tausayi ne mai karamci ne mai dattako ne mai ƙanƙan da kai ne mai gudun duniya ne waɗannan ɗabi'un da ake faɗa maka shi manzan Allah yana kimma ne yana can saman ɗabi'un ne shi yasa Allah cewa yayi Allah ba cewa yayi ya wato kai din nan ka da kyawawan ɗabi'u ba Allah cewa yayi la'ala khuluqin azim harafin ala yana nuna istila'i ne ma'ana da aka tara ɗabi'u masu girma gabaki ɗaya sai aka ɗauko annabi Muhammadu aka ɗaura a samansu sai ya zamanto ɗabi'un su ne suke kama da annabi ba annabi bane yake dawowa yayi kama da su idan an ce gaskiya gaskiya tana kama da manzan Allah ne shi yasa ta zama gaskiya Hakuri tana kama da manzon Allah ne shi yasa ta zama hakuri. rukon amana tana kama da manzon Allah ne ma'ana kowane irin ɗabi'un nagarta annabi yana saman waɗannan ɗabi'un ne wa innaka la'ala khuluqin azim to mu sani manzon Allah ya jawo mutane ne da ɗabi'u ya jawo mutane ne da makarimul akhlaq ya jawo mutane ne da yafiyansa da tausayinsa da jin kansa da amanan amanansa da kyautansa da karamcinsa mutane nawa suka zo gaban manzan Allah a zuciyansu yana cike da kafirci amma kafin su bar gurin manzan Allah zuciyansu ya juye ya zamo yana cike da imani suna da yawa waɗannan mutanen a cikinsu akwai sumama tubnul usab ya zo gaban manzan Allah wannan sumama ɗin ya kashe sabon manzan Allah sun yi kusan ɗari annabi har sai da ya ce duk yadda aka gan shi jininsa ya halitta a kashe shi aka kawo shi gaban manzan Allah annabi ya ce duk laifin da kai za mu yafe maka kawai ka musulunta ce ni baran musulunta ba annabi ya ce ka karbi imani mun yafe maka ya ce shi sai dai inda a kashe shi in kuma ana neman fidiya ne ya biya abin da zai fanshi kansa to shi ba basarake ne zai iya biya ko nawa ne annabi ya ce mu ba mu neman komai abin da muke nema kawai kai imani ya ce shi ba zai yi imani ba aka ajiye shi na wani lokaci aka sake kawo shi ya ce shi sai dai a kashe shi annabi sai ya ce to ku bashi ya tafi ya kama tafiya yana tafiya to shi a tunaninsa yana tafiyan yana tunanin yana cikin tafiya sabila da sarakuna suna da al'ada wani lokacin in da su kashe mutum sai su ce a bar ya tafi yana cikin tafiya kawai sai dai ya ji kibiya a bayansa ya tafi ya tafi har ya kule ya ji ba a taba shi ba har ya kule ya juyo ya ga babu sahabin da yake bin bayansa an bar shi kawai an yabe ni kawai sai ya dawo wannan wani irin karamci ne yace ni yanzu yafi yafi yannan da aka mun shine ya dawo da ba don komai zan yi imani da kai ba kawai na yi imani saboda wannan yafiyan naka ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kawai saboda yafiya an yafe masa kawai waɗannan mawaƙin ɗin suna da yawa cikin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi yasa masana suka ce mafi girman makarimul akhlaq shine kayi yafiya lokacin da kake da ikon karama wanda ya cuce ka karama abin da ya maka kawai ka ce masa je na yafe maka inda tukuici maka kara masa da kyauta ka ce je ka Allahn da ya karrama ni a kanka to bai kamata in yi sakamako da mummunan abu cikin karancin da ya mun ba shi kenan sai ka ce je kana yafe maka yana cikin makarimul akhlaq akwai ba yahudin da annabi yana zaune a fadansa ya zo ya shaƙe manzan Allah shaƙe manzan Allah ya yi maganganun ɓatanci ya an ban labari ku masu riƙe bashi ne ka biya ni bashi ne fa faɗa manzan Allah magana sahabbai suna ta rawan jiki a cikinsu akwai sai jina Umar yace wallahi ka banni na kashe shi ya rasulallah. annabi ya ce ba kashe shi za ka yi ba ya umar ba ya ce yana bi na bashi ba to ana wa huwa ahwaju ilayka min ghairi hadha da ni da shi ba mu bukatan ka ce za ka kashe wani a'a abin da zai faru shine ta'muruni bi husnil qada ka ce ina biyan bashi wa ta'muruhu bi husni taqadi shi kuma ka ce masa ba haka ake karban bashi ba ku ji fa ni wannan abu wato shi manzon Allah duk wani laifin da zaka masa da su'ul adabi in da ka zo masa da jahilcin mutanen duniya don ka cutar da shi shi kuma zai zo maka da afuwan mutanen duniya don ya maka yafiya ba a taba ƙure manzan Allah ba ba a taba ba in ka ga manzan Allah ya yi fishi to faɗin Aisha ne man ta taqama li nafsihi qattu illa izan tuhika hurmatun min hurmatillah ko izan tuhika hurmatun min hurmatillah bai taba fushi dan an taba shi ba sai dai idan an taba alfarman Allah to nan kuma ba zai yi hakuri ba sai ya sauke hukuncin Allah ya shaƙe manzan Allah annabi ya ce to ai a biya shi bashinsa aka ba shi bashinsa har ya je dai fita annabi ya ce a to ai wannan zuwa da ya aka yi cacan baki kaman an bata masa rai ya kamata a ƙara masa wani abu ma aka kira shi aka ƙara masa ya je zai fita kawai sai ya juyo ya dawo sai ya ba da labarin abin da ya faru ya ce abin da ya faru shine ni na ce ya karɓi bashin ya ce bayi bukata da na matsa sai ya ce to na yi kyauta da abin zai biya ni bashin a kan alkawarin sati ɗaya ni kuma sai na zo yau kwana uku amma saboda dattakon manzan Allah manzan Allah bai mamai da statement din ya ce haka muka yi da kai ai mun yi kwana kaza ne da kai kawai manzan Allah sai ya fiskance shi da nagarta shaƙe manzan Allah fa yayi shaƙe manzan Allah ya sai ya ce to na dawo domin na imani domin ni na karanta a cikin littafinmu na karanta sifofinka kuma duk sifofinka da na karanta babu wanda ban gani tattare da kai ba kwaya ɗaya ne na zo domin yau na tabbatar shine yasbiqu hilmuhu ghadabahu haƙurinka yana riga fishinka ma'ana duk lokacin da aka yi abin da zaka fusata to haƙuri sai ya zo ya kare wannan fishinka kawai to fa haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake saboda haka ya ku al'umma manzon Allah ya ku masoya manzan Allah mu sani muna muna da dakon bashi a kanmu na mu ɗabi'antu da ɗabi'un manzon Allah mu zamo masu gaskiya cikin magana mu zamo masu riƙon amana cikin mu'amala mu zamanto masu tausayi ma wanda suke kasa da mu dan manzon Allah ya ce laisa minna mallami, lam yuwaqqir kabirana walam yarham saghirana wudu wanda bai girmama babba ba bai ji tausayin na kasa da shi ba bai tare da mu annabi yana da tausayi yana da jin kai to yana da kyau mu zamo masu tausayi masu jin kai masu kyakkyawan mu'amala masu sada ta ɗazu malam ya karanta mana cikin halayen da sai da tuna khadija ta faɗa innaka latahmilul kalla wa taksibul ma'duma وتؤين على نوائب الدهر lan yukhziyaka Allahu wannan ɗabi'un ƙwaya hudu da sai da tana da ta jera su to zan ba da wannan fa'idan a nan wallahi duk mai wannan ɗabi'un ko duk duniya sun taru domin su kau da shi ba za su iya ba duk sharri da makirci da kitimurmuran da za a ƙulla maka in dai kana da wannan ɗabi'un ƙwaya hudu wallahi ba za a iya da kai ba na farko silatul rahim innaka tasilur rahima kana sada zumunta wa taqri daifa kana guziri bako idan yazo kana girmama shi wa taksibul ma'dum wanda bayi da abu idan ya zo za ka ɗauka ka bashi wa tu'inu ala nawa'ibid dahar musibu in ya samu mutum da damuwa za ka taimake shi ka fitar da shi a cikin wannan musibin in kana da wannan ɗabi'un guda uku to ka je ka kwanta ka yi bacci lafiya komin kircin mutum nan gani nan bari ba kan da ya iya da kai kana sada zumunta kana sada zumunta dangin mahaifa da dangin mahaifiya da yan uwanka kana da musu da zumunta kar ka yanke musu ko sun yanke maka dan yana cikin wasiyan da Allah ya yi wa manzon Allah ausani rabbi bitis in usikum biha a ciki yace an asila man qata'ani wa udiya man harramani wa afuwa an man zalamani wa an yakuna sumti fikiran, wa fikri zik wa nulki zikran wa fikri ibran ya zamanto mai sada zumunta ko da an yanke maka idan mutum ya zo gurinka bayi da abu ka ɗauki abin ka bashi kuma kar ka masa gori kar dan ka taimaki mutum ka je kana yaɗawa kana ya ɗiɗi, ko mutum ya zo ka bashi kyauta ka ja gefa kuma kana faɗan aini na masa kaza karimai ba sa haka absatta bil manni ma asdaita min karamin laisar karimu iza asda bi mannain in ka san in ka ba wa mutum abu da kana zagin sa to kar ka bashi ya ayyuhal ladzina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha ladzi yunfiqu malahu ri'a nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir in ka bayar da abu kamance da ka bayar da wannan abu in bako ya zo ka girmama shi in kana da wannan ɗabi'un to ba za a iya da kai ba to haka duka ɗabi'un manzon Allah rahmani akhlaquhu lam yu'ta khalqan mislaha ɗabi'un manzon Allah ba a ba mu wani irin wannan ɗabi'un ba dan haka ɗabi'un tana kiran mu zuwa ga mu zamo masu kamantuwa da irin wannan ɗabi'un tana kiran mu zuwa ga mu zamo masu tamassuki da waɗannan ɗabi'un idan da a ce guraren maulidi suna tasiri cikin mu da yanzu mun zama waliyai da yana tasiri da gaske a cikin mu da yanzu mun zama waliyai sabila da idan gurin kowane maulidi idan ka je maulidi ɗaya sai ka ɗauki halin annabi kwaya ɗaya da yanzu ka cika da ɗabi'un manzan Allah amma kullum muna ce muna son manzan Allah mu ne masu shirya makirci ma 'yan uwanmu mu ne masu hasada mu ne masu ƙulla munafirci mu ne masu zagin mutum mu ne masu aibata mutum mu ne masu yaɗa laifin da mutum yake aikatawa ina annabi yake cikin wannan ɗabi'un annabi ya yi wajen canja rayuwarmu gaba ɗaya annabi da ya zo fa jahiliya ya canja jahiliyan da suke shekara sama da arba'in suna yaƙi masu bautan gunki annabi ya canja a shekara arba'in da nawa shekara ashirin da uku to amma mu tun da muka taso a cikin fidira aka haife mu a musulmai muka taso amma ɗabi'unmu ya gurɓata ya lalace mun zamo masu yada fitina masu yada alkaba'i masu kyashi masu hasada saboda haka mu guji waɗannan ɗabi'u mu zamanto ƴan uwan junanmu baki ɗayan mu kamar yadda manzon Allah ya mana nasiha al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhziruhu wa la yuslimuhu musulmi dan uwan musulmi ba cuta ba cutarwa ba da ka zagi mutum ba ba da ka aibata shi ba ba da ka ci haƙƙinsa ba ba da ka mika shi ma abokan gaba ba ba da ka tona asirinsa ba wannan shine musulunci amma ka ga mutane ɗabi'unsu ya lalace ta yadda za ka ga wai har ana zuwa gurin boka a'a ana zuwa ana ce wane yayi kaza wane yayi kaza wannan wani irin nisa ne da annabi muhammadu ina aka bar manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya ƙara mana san manzon Allah Allah ubangiji ya ƙara mana san manzon Allah Allah ubangiji ya ƙara mana san manzon Allah Allah ya tashe mu da manzon Allah Allah ya sa mu su gyaru su zama irin na manzon Allah mu zama mutanen kirki masu alkhairi ma 'yan uwanmu mu zama mutanen kirki ambasadodin alheri masu yada alkhairi wanda suka shirya wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukata Allah ya ba su abin da suke nema Allah ubangiji ya musu yadda suke so albarkan annabi Muhammad sallallahu akwai wanda zan iya tuna su ga Alhaji Isa a gabana shi muka yi ta communicating da shi kaman ba zo ba yayi ta ya yi ta mun walanke luwa. ya yi ta kokari sai da na zo Allah ya saka masa da alkhairi da yan uwa su uh, Sheikh Abdul Sayyidi Abdul Qadir eh Sayyidi Ali sai gwani kowa da kowa kowa da akwai irin kokarin da ya yi Allah ya ba mu kowa abin da yake so Allah ya ba mu kowa abin da yake buri Allah ya cika mana burinmu Allah ya sa mu rayu akan tafarkin manzon Allah Allah ya raya mu akan sunnan manzon Allah ya kashe mu akan sunnan manzon Allah Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah Allah ya saka ranar alkiyama mu zamo cikin masu rakiya wa manzon Allah duk masu bukata a nan Allah ya biya musu bukatansu marasa lafiya Allah ya yi musu cutukansu masu karatu Allah ya ba su ilimi mai amfani masu neman kasuwanci Allah ya buɗa musu Allah ya yawaita arzikinmu ya zamo arziki mai albarka wanda za mu amfana da shi a duniya da lahira marasa lafiya Allah ya ba su lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda muka zo lafiya mu ma Allah ya mayar da mu gida lafiya Allah ya sada mu da alkhairi alkhairi a duk yanda yake Allahumma yassir lana umurana ma arrahati liqulubina wa abdanina was salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa dinis ala wujuhi a'daina وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المدي ولا المجيء إلينا يا ربنا يا خالق الأوالم كن بيننا وبين كل ظالم وزل كل ilaina ahsana wa jazihi anna jaza'an ahsana اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تبلده كثرة المسائل ولا يتبرم بإلهاه عباده الملحين عليه أزكنا برد رحمتك وكرم استجابتك albarkan annabi muhammad kowa ya sa bukatansa da damuwansa a zuciyansa ta fatiha da salatul fatihi da niyan kowa kafin ya tashi anan allah ya bashi abin da yake nema alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله